A'a. Sannu ko? Yawwa. Da Allah in ba za ki damu ba ina son za mu ɗanyi magana da ke. Ina jin ka. Da Allah ya sunan malamar. Sunana Asiya. Asiya? Mm. Kai. Amma sunan naki babban suna kuma ga daɗi a baki. Gaskiya. To ni sunana Alhaji Baita. Kuma babban ɗan kasuwa ne ni a kasuwar atamfa ta kwari kasuwa kuma a kwari ai duk mutumin da yake gani a kasuwar atamfa yana juya kuɗi to akwai kuɗi na a cikin kuɗinsa Allah kware kuwa eh to da Allah an ba ki damu ba ina son ki bani haɗin kai ni kuma ɗan a tarwatsa dala ne zan iya tarwatsa ko nawa ne akan ki akwai ma ka iya tarwatsa kuɗi kai aini idan zaki bani haɗin kai in tarwatsar da kuɗi na menene ba komai bane ai don me nake neman ha baka da matsala na baka da matsala kaka ji komai ba komai ba komai to na gode sosai asiya bari dan baki wani abu bari dan baki wannan kya dan sai hoda ko dan taba kafin kuma mu haɗu ne akwai kati na a ciki eh, wannan ne kati katin exactly na gode eh, alhaji da Allah ina so mu dan dauki hoto kuma ki ban lamba ki mm. kai haka dan da haka okay ta <laughs> thank you bari da Allah dan ta tso kyau na Me? Asiya me kika sha? Ban sani ba. Asiya yanzu a cikin wannan masifar kika jefa kanki? Asiya a cikin wannan masifar yanzu kika jefa kanki? Kinga, ni rayuwata akan daidai take. na ji rayuwarki akan daidai take amma lokacin da zaki fahimta rayuwar taki ba akan daidai take ba lokaci ya riga ya kure miki kin ga anan duniya ki mutu a wulakance a can kuma lahira ki tashi a yar wuta ki daban nawa daban idan kuma ke kike yarba aljanna kakki bani ki sana a wuta kin ji yanzu saboda ina faɗa miki gaskiya shine ke gaya min haka ko saboda ina gaya miki gaskiya ko shikenan Allah ya sauke miki makwabta za a kira sabokan juna a kwatance za